Ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu jama'a barkamu da kasancewa da Salis TV a wani sabon bidiyon. A yau bidiyon namu insha Allah za mu kawo muku a yadda za ku riƙa kallon kamar samari masu kallon kwallo za ku riƙa kallon ƙwallo direct da tashoshin Indiya haka wannan NBC suna saka da yadda za ku riƙa kallon su direct ba sai kun shiga gidan kallo ba ko wani haka wannan tare da wayarka kuma ta cikin hanya mai sauƙi ba sai ka sha wahala ba. kada dai ku manta da mana wannan alama ta subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa sannan ku rika share ɗin bidiyon mu idan bidiyon ya burge ka ka danna mana like sannan kana da tambaya ka je comment section kai comment ko kuma akwai group ɗin mu na WhatsApp a description za ka iya zuwa nan ma ka join mun gode domin kallon yadda wannan abu zai kasance ka daure ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe ku biyo mu yadda abin zai kasance da farko za ka zo ka nemo inda play store ɗin kai wato na application ɗin kuma shi play store app inda dai kowa yake shiga ya ɗauko application sai ka zo ka danna akai bayan ka danna za ka zo ka jira shi ya buɗe za ka zo wurin sashen ɗin nan wurin sashen nan kuma shi ka zo ka danna akai. kai sai ka zo ka rubuta ka zo ka rubuta star da ka zo ka rubuta star time star times kan gama rubuta ma zaka san kawo mashi a nan mashi ma ba su kawo mashi ba sai ka ka danna za su kawo mashi sun zo mu danna search an ga direct ma kuma sun kawo mana shi ɗin kun shi abuwa sun kawo shi yana da gashi nan shi ne wannan yadda yake za ku gan shi a kafin gan shi nan za ku ruka na kan isa za ku ga shi nan embryon shi 13 za ga mutum 46 na cdv ɗin shi shi ga yadda yake shi sai ka bukar na kan wannan download ɗin suna na kuma fito sai mu danna akan download zai fara downloading page na biyan zai downloading Allah da 13 MB yawa ya kusa gama yawan zai karasa downloading kamar da ke da insha Allah wani zai abu na biyu yawa ya gama yana installing gani ma wanda suka rubuta startime wannan gani live football tv movie gani drama and drama za ku ɗan jira shi buɗe yana ɗan ɗan jira shi ɗan ƙarasa ka haƙuri ka bidiyon har ƙarshe domin yadda za ka gane komai saboda in ka biski ba za ka iya zuwa ka gane wani gurin ba ka daure dai ka da bidiyon har ƙarshe domin ka gane yadda abin zai kasance yawwa ya ma sai ka zo ka danna kan ofin ɗin nan an gane ofin ka jira shi ya buɗe yawwa to da ya noma kun gani welcome you need access to the following information please accept to uh, a save the videos za ka zo ka danna a kan nan kuma continue ɗin nan ganin shi za ka zo ka danna a kai bayan ka danna za ka zo ka danna allow duk inda ya noma ɗin za ka danna allow ɗin allow ɗin da za ka danna shi ne wannan na nan ɓangaren na ɓangaren dida ka za ka danna bayan ya noma haka ga shi nan Pick your PQR favorized unavailable rights. Choose your favorite content for a personalized experience. Za ka zo ka ɗauka abin dai da kaga ka fi ganewa abin da kana fahimta kai za ka iya zaɓa idan series ne kids sport movie news music wannan documentary sai wannan wannan ɗayan gashi nan validity za ka zaɓi wannan abin da kake so abin da ka fi wannan a kai idan kai ɗan ƙwallo ne sport kake idan movies ne idan news ne labarai ne kake so idan series ne fina-finai kake kallo za ka zaɓi ka ka idan waƙa ce nan gashi nan sport gashi nan bara mu ɗauki sport haka wannan masu na yan kallon ƙwallo kenan za ma ka iya zaɓa sannan bayan bayan ka ɗauki abun da kake so sai ka zo ka danna akan next ɗin nan shi gubernatorial next kunga gashi yana sassan yawwa to kunga yana sassan gashi nan kuma bidiyoyi ga su nan movies wannan ɗin fina-finai na na movie ga series gashi nan ga na masu kallon gashi nan ne za ka raka kallon duka in wasu kwallo kake so za ka raka kallo ga nan in news ne labarai ne ga nan ga wannan wannan ma in ku duba za ku ga NT news ne za ma ka iya buɗewa ka abin nan yayin ga shi yana sasa ka jira shi ya gama ya danganci da yanayin ƙarfin network ɗin kai da gaskiya shi yana buƙatar network mai ƙarfi inda kamar direct ne za ka shiga cikin TV eh, za ku jira shi zai gama da yake mun buɗe application to shi yasa dole sai abin nan kullum duka ma bai masu saki ya gama buɗe ba komai ga shi nan dai na rawan shaka ga shi nan short videos irin 'yan comedy haka ko wasu bidiyoyi haka wannan shi ya buɗe bara ku ga yadda yake aiki hmm, ga yana sacin na kuɗin gida shi zai gama zai buɗe ya danganci da ƙarfin network ɗin kai shi nan ƙarfin youtube ne wallahi youtube na ba shi da ƙarfi ne sosai shi yasa za ku yana haka yau ne kuma yin youtube ɗin san youtube ɗin ma wata nan za ga za ga shi kuma za ku yana mata shi dai duka nan dai ka dinga wannan live match gashi nan gashi nan yau za gashi nan gashi nan in kai in kai sport ni na kallon ƙwallo gashi nan ga live match ɗin da za a yi gashi nan za ka gani gashi nan wannan Juventus ne gashi nan gashi nan za ka ga ten ga wannan da za a ɗashi gashi nan dai duk wani kai ɗan kallon ƙwallo ne nama ba sai ka je kana duba fassa ba ta cikin nan za ka gano wasan da za a yi yau gobe jibi duka ba sai ka je kana zuwa gidan kallo kana kallon fassa ba ta cikin nan za ka kalla kana zaune gashi nan in za ka za ka shiga kuma live tv gashi nan sport ya danganta da yanayin channel ɗin da za ka abin nan kaga ma shi ne hanyar da za ka bi cikin sauƙi insha Allahu za ka riƙa kallon wannan abubuwa cikin sauri ba tare da ka wani sha wani wahala ba kawai dai iyaka in kana da YouTube mai ƙarfi ne ka shiga cikin ɗan sakanni za ka ga shafi ya buɗe ma sannan za ka yi skipping ɗin kaza ku jira shi zai abin nan ta cikin insha Allah za ka shiga za ka da bidiyon ka amma labarai za ka kallo ga shi wani bidiyo kake so za ka kallo cikin sauƙi ba tare da ka sha wani wahala ba ko ka ji kana shiga gidan kallo ba tuni abin da ya sa bai buɗe ba yanayin network ɗina ne yasa gobe yana haka amma kai in wayarka da network mai ƙarfi da ka danna sharp zai shiga zai buɗe ma cikin sauƙi za ka zaka kalli bidiyoyin ka ma ma series ɗin fim kake kallo gashi nan zaka kalla duk irin bidiyon da ma short bidiyo ne comedy duk za ka yi masa cikin nan direct wani yanayin network ɗina ne bai da wannan shi yasa kada dai kuma ta danna mana alamar subscribe da danna mana alamar ƙararrawa domin samun dukkan tutorial ɗin mu da zarar mun ɗora sannan kada kuma ta danna mana alamar like da share kana ma tambaya ka je comment section ka yi comment sannan ma akwai wannan link ɗin group ɗinmu na WhatsApp za ka iya zuwa nan ma ka shiga mun gode da kallon tashar Salisu TV kasance da mu a wani sabon bidiyon.